gaya miki wato ne al'amarin wato to bayan ya gasu me kika samu shi a ciki dabara kawai ne masa irin tamu ta manya saboda na san cewa za ka ji daɗin cin sa haka Allah ya miki albarka da eh? ake ba kamata a samu shi a baki <laughs> ya haka da a wai a tuna miki baya hmm? <laughs> ko tuna ha baki don Allah ha baki ha ha Allahu akbar ha <laughs> kai kai a ah. ina kuma za ka shigo ka zo wuce da Allah haba dan nema ka je ka je ga wurin ba gari wani yaran me yasa baka me yasa baka da kunya ne saboda Allah da kai baka da girman wani yaran saboda Allah ni ban san ranar da zaka ji magana ba ban san ranar da zaka ji magana ba ko sai ran da na fusata na ce ka je ka gani ka fita kai ta ganin su tage a hanya a a a ba a yi wa yara ba kan ki wa yaro ba ba a yi wa yara ba to Allah da Allah ba ba da ji ke ina ta ga miki hmm? fada so ina miki fada ke da kanki nan in miki fada na jin ya shi yasa nake raga masa amma abin da yake yi ne ya wuce makaɗi da rawa ka san abin da nake so da kai na mhm. ma akwai aiki da za ka yi ma babanka ba kama gaishe shi ba tukunna gai da babanka me hakan na kwana bai tashi sai bai wani yana da matan tuni yo yayi kirgin ji ban san yaya aka ba kar kar kar gai da babanka ba za ka gai da babanka ba wai me yasa me yasa bai kai me yake damunka na ce beke ka sa ka ta ta ta ta ta ta ta ta bayan jin ta ta a bashi ta na ba na son haka malam ya za ka ta bayar kuɗi ai sai ya ta ayo ta ta lafiya ba sai a bashi abin da ba na ta fa yake damun ta maka eh. bakin ciki ne kawai Allah ya rufa min asiri ya min sutura ya ga na fara murmurewa ina neman da ta ye ta ya fi so ina can turken dabbobi ina ba wa dabbobi ruwa da harawa a kin wuce nan to shine ai abin da yake damun sa kuma ne haka zaka hakura in za ka ma saki jikinka ka saki jikinka ni yanzu na ga miji abin da yadda nake so dama aikin da zai maka na kirawo shi je maka ka gaya mai duk abin da kake so kai to kai ban ban san shashan shi kaji ba na so ba na maka fadin girma ba kai ke fara eh, rawar da mali a kansa to to ka kwashi kayana a wanke su a goge su tas akwai guda biyu suna na musu taci su ne zan saka an jima da yamma fita bayan an kai mu ruwa na yi wanka na huta zan fita tas kuwa kana mun ka a gaggauta a'a ni na shi da ko ya shi kire ne da Allah ba kike ha ham bai kamata ha za yi mm. tashi shiga daga cikin ɗakin nan ta zan abin cikin gari ko ba ko ko ta ɗauke ki ne ya na mai kin gaji ko akbar a sai ma tashin ai bana son kawo to to shikenan <laughs> a kawo to yawa a'a eh ne ya hatsi ne bushe mana baka je ka ga kayan ba da ka a sa mana ido ka garo ne ka. kana tafiya kamar wani ke karɓinki ba za ka sauki ka je kai abin da aka saka ba wai ko ne bushe bushe a cikin wani yaro haba fagen ciki kashe mai yin ka Allah ya bani gidan hutu. To. Yanzu da na zo duniya. Allah. Mu je dije. gida. Bismillah. Ah, mu je dije. Dan shayi shayi na ma da saka. Allah da annabi ruwa shayi. Dan Allah ruwa shayi. Dan Allah ruwa shayi. shayi ba. Koko. Yes. ita. kai ya kai kokwa daɗin zama da ke ai kai ka biya ai Allah ka mu kowane lokaci ainihin mu muke biya yaya yaro zaɓa mana mai kyau zaɓa mana mai zaƙi kai ba su mai zaƙi ba ba sharewa ma wallahi za ka ɗauki rabi gihiri rabi suga Allah Allah kuwa ka bari kai yaro ni zaɓa mun kaji ni zaɓa mun kaji yaro ni wannan ta mu yawwa wannan ta ce yawwa an to ba mm, sallama shi gwaldin bawa mai kanwa an dace nace shi mm. ba ku guda nawa muka uku ce eh, rige wannan kai ma ya haƙuri yaro <laughs> riga ce karka tunanin wato kuna ji wato ban taɓa sanin cewa auren babban mace akwai fa'ida ba sai wannan kara gaskiya ne masha Allah alhamdulillah alhamdulillah wato wani lokaci in tana mun shagwaba tana mun shagwaba tana da tarayya ta tana tarayya ta eh. har sai na dinga ce mata malai shi malai shi oh. malai ya isa ya isa ki <laughs> malai shi ne kenan eh ina tausa ta haka ta wallahi ku ci to da ni ne Aisha ku ci to da ni wallahi ne Aisha kai yanzu shi a dalilin ka wawan to aure ne aure ne ai kai yanzu in kana da tunani kana caka almiga tumata abu shi ta ai ba mata asiri yayi wannan ruhin asiri kai wannan yaran kai kai yanzu dama kai ni ka jiran wallahi kai magana wallahi a saka min tsohuwa ko ko jikin mutum ya tsami magana ba kake maka ba ya wuce magana duniya, duniya, duniya, wanzami baya san jarfa, wanzami baya san jarfa, wanzami baya san jarfa. na ji abin da ya faru a gaskiyar magana kai malam shitu duk kai ne ummal a bayasan shirya wannan abu duk kai ka kawo wannan abin ya damalmale haka gaskiya kai ne mai laifi to ni da tun da abin ga ya zan haka na tabbatar da shi shaidan ko da yaushe burkutar zukatan mutane kai don a yi ta yaya wanga abutun da ya kasance haka ne dai ko ni daga baya ban ji daɗi ne ba saboda haka don allah ina roƙon tsohuwa ki yahe min kuma kai dattijo ka yahe min. ni duk abin da ake ma ban san komai a cikin zancen nan ba in ban da yau sai yau da aka tashi zancen nan inda na sani ai ba zan bar shi ya auri matarsa ba da tuni na hana wani al'amari bare ma har a je ga wannan kwama ta lalace ni a yadda nake ji a zuciyata da ban yi niyyar in yafe wa malashi shi ba tunda al'amarin nan ya kasance da haka kuma ga abubuwan da suka wakana duk abubuwa sun faru ne bisa kuskure babu damuwa na yafe masa alhamdulillah hmm. to malam da kai ka yafe ni ma ba abin da zan ce a cikin wannan zance ni ma na yafe masa duniya da lahira Allah ya shirye shi ya shirye masu hali irin nasa kai kuma wannan ya zame maka izina ko dan gaba sai a kiyaye a rika sanin abubuwan da ake yi ka gane ko amma na yafe maka duniya da lahira to alhamdulillah an zo inda nake so a zo dama babban bukata ta ya kasance an yi masala an samu sulhu a cikin wannan abu wannan abu ya yi kyau kuma yi min daɗi sosai kai ya aki ka ɗauki mai ɗakin ka ku bar wannan gida domin ina ganin haka shine zai zama masala cikakkiya a tare da faruwar wannan abu saboda zuciyar ita malam shitu za ta fi samun nutsuwa idan aka ce baya ganin giftawa ka da giftawa ta a cikin gidan nan to tun da haka ne dama can gidan da na fito babu wanda ya shiga ciki sai mu tattara da ni da malam mu haɗa kayan mu sai mu koma can gida mu zauna asiri a rufe ka kuma abin da zan gaya maka kullum garin Allah ya waye ka zo ka gaida babanka magana ta wuce ka ji ko to shikenan Allah ya kiyaye gaba Allah ya rufe asiri amin to yi salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam